assalamu alaikum jama'a kamar da kan alƙawari cikawa gashi dai kun gani yadda mun fara ɗebo kaya za mu kai ga shinkafa kudu zuwa garin faraye inda muke alƙawari tun farko gidan mahaukata na karaye alhamdulillah yau Allah ya nufa za mu za mu je mu kai musu abin da Allah isa muka da jama'a suka ba da gudunmawa ga kuma shinkafa ga sauran kayayyaki su kira can da ku sauran in dai kokari da za mu ɗauki hanya zuwa garin ƙaraye gidan mahaukata yadda muka abin alkhairi ta goma shi daidai gwargwado kofunan shan kunu ne ko kofunan da kwanukan roba masu mutu na cin abinci buhuhunan da kuka ne sitirat zannuwa da riguna da ta samu wanda aka da set set za a kai musu ba ruwan sha na shi alheri baya kaɗan baya yawa kowa ya sani komai ɗan kankan abu ka baiwa mutum ɗi zai kuma lada hannun yana ciki duk abin da bai ba ƙanana ne na sai mu abinci saboda mu je mu ci tare da su mu nuna musu mutane ne mu ma

mota ta cika alhamdulillah ai mana fatan alheri Allah ya kiyaye hanya